bismika da sunanka rabbi ya mahalicci na in an cewa Allah rabbu iya nufin abu uku ne na farko alkhaliq iya nufin shine mahalicci na biyu almalik iya nufin shine mamallaki na uku almudabbir iya nufin shine mai jujjuya al'amura shine ma'anar rabbu alkhaliq almalik almudabbir mahalicci mamallaki mai jujjuya al'amura mafhum tayyib don haka fiyal halda sai ka karanta wannan kuma ka ce ba'atu jambi na sanya bangaren jikina a sunna ana kwanciya a bangaren jiki na dama ne idan bangaren jiki na daman kuma bai da lafiyar da za a kwanta son samu to sai a kwanta a gadon baya ya zama fiskar ka na kallon sama amma kwanciya a bangaren hagu ko ridda ciki idan ba darura ne faru na rashin lafiya ko wani uzuri ba shari'a ta hana mu aikata wannan ba a ridda ciki ba a kwanci a hagu sai akwai darura hali na darura kuma wannan ya tunkuda komai mafhum tayyib don haka wa arfa uhu, ya Allah da kai na sanya sansanin jikina a ƙasa ɓangaren dama kuma da amincewanka da taimakonka zan ɗaga shi idan gari ya waye saboda akwai wanda in ya kwantar da jikin baya tashi daga nan sai Allah ta'ala ya zama lokacin da ya bashi aro ya kare idan lokacin da Allah ta'ala ya ba mu aro ya kare a ko'ina muke za mu tafi shi yasa za ka ga lokacin daga ya ƙare wani yana sallah ya rasu wani yana sujada ya rasu wani na kwance ya rasu wani yana fita a gida ya fadi ya rasu wani yana alwala sai ya rasu me dalili saboda lokaci ne kayyadadde a wurin Allah a duk gabar da lokacin ya kare a duk duniya ba mai kara mana sakan guda daya don mu kammala aikin da muka fara sai dai mu tafi kowa ka gani lokaci yake jira ya ce wanda ya mutu bai yi sauri ba mu da muke nan ba mu daɗe ba lokaci ne idan lokaci babu wata dabara kowa sai ya je shi shi sa ƙur'ani idan ya zo baya baka rantsuwa akan za a mutu saboda ita mutuwa ai yaƙini ne ko wanda bai da addini ya san za a mutu shi yasa baka ganin ƙur'ani na rantsuwa akan mutuwa inda yake rantsewa shine akwai wata rayuwa bayan mutuwa